tsohon dan wasan liverpool din nan wato sadio mane zai koma kasar saurayi a takale da sannan kuma za ku cewa kocin liverpool ya bayyana cewa bai so henderson ya bar kungiyar ba Bayern Munich ta sanar da cewa Sadio Mane na tattaunawa da wata kungiya domin komawa gasar ta ta kasar Saudiya. Dan kwallon kasar Senegal din mai shekaru 31 ya samu tanya da kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr mai buga babbar gasar ta ta kasar Saudiya. Mane ya bai Munich wasan Atisaye na tunkarar kakar wasa ta bana, amma kuma kungiyar bata saka shi a wasan sada zumunta da ta buga da Kawasaki Frontale da ta yi a Tokyo ba. Mane ya koma Bayern Munich a bara da yarjejeniyar kaka uku da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool akan kuɗi fa miliyan 35. Ya ci kwallaye goma sha biyu a kara 38 da ya buga wa Bayern Munich din wanda ta lashe kofin Bundesliga guda goma sha ɗaya a jere a kakar da ta wuce. sai dai ya rasa gurbinsa bayan rahoton da aka samu na naushin dan wasa wato Leroy ne bayan tashi a Champions League da Manchester City wanda Manchester City ta yi nasara a kansu lamarin ya faru ne a cikin watan Afrilu inda aka ci taron Mane sannan kuma aka daina saka shi a wasanni a cikin watan disamba lasa ta dauko cristiano ronaldo daga baya kuma da sayo marcelo brazovic da kuma alex telles da kuma seko fofana Jogin Klopp ya ce ya so a ce Jose Henderson ya ci gaba takale da a Liverpool amma kuma bai sai hana shi koma buga gasar kwallon kafa ta Saudiya ba. Tsohon kyaftin din Liverpool din ya koma Al Ittifaq mai buga gasar Saudiya a ranar Alhamis akan fan miliyan goma sha biyu. Klopp ya amsa tambayoyin da aka yi masa akan Henderson a ganawa da 'yan jarida lokacin da kungiyar ke wasan Adisayen tun da kakar wasa ta bana a Singapore. da ya ce yana son barin kungiyar bai kamata mu watsa ƙasa a garin ba inji club Henderson ya san yadda lamarin yake cewa mun so ci gaba takale da kungiyar mu kuma martaba shi. an baiwa henderson captain din liverpool ne a shekarar 2015 karkashin koci wato brandon rogers bayan da steven rogers ya bar kungiyar ya ja ragamar kungiyar ta lashe champions league a shekarar 2019 da kuma ufa super cup da kuma fifa club world cup kaka tsaye tsakani shine kyaftin din kungiyar a lokacin da Liverpool ta dauki firimiya a shekarar 2019 zuwa 2020 bayan shekara 30 da su da daukan kofin. wasu kofunan da henderson ya dauka a liverpool sun hada da fa cup a shekarar 2022 da kuma league cup a shekarar 2012 da kuma league cup a shekarar 2022 dan wasan tawagar faransa nan wato alex maximin ya tabbatar da cewa zai bar newcastle kafin fara kakatan wala ta bana ana sa ran saint maximin mai shekaru 26 zai koma taka leda na alhali mai buga gasar ta wala ta kasar saudiya ya ci kwallaye goma sha uku a cikin wasanni 124 tun bayan koma sa st james park a watan agusta na shekarar 2019 da kungiyar kwallon kafa ta nice newcastle ta kare a mataki na hudu a teburin premier hakan ne ba da dama buga champions league a bana a karan farko tun bayan shekaru 20 kungiyar ta koma kan ganiya na karkashin koci wato Eddie Hoy wanda ya karbi jan ragamar a wata daya da attajiran Saudiya suka sayi kungiyar a watan Oktoban shekarar 2021 a bara ne daraktan wasannin kungiyar wato Dan Ashworth ya ce za su sayar da wasu 'yan kwallo domin bin doka kashe kuɗaɗe daidai da samu. kafin fara kakar bana Lucas ta sai dan kwallon tawagar Italiya wato Sandro Tonali da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a kan kuɗi fan miliyan 55 da kuma na Ingila wato Habe Banas daga Leicester City a kan kuɗi fan miliyan 38